Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha tara ashirin da da ashirin biyar sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. zalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ana fargabar wasu daga ɗalibai ɗaliban makarantar islamiyyar neja da barayi suka tace don rasa ransu hukumiya da magana jamhuriyar nijar sun kaddamar da sayar da abinci a farashi mai rahusa da rage wa jama'a kunci shin da gaske ne hukumar nazarin kwayoyin halitta ta najeriya za ta ƙirƙiro rigakafin corona yau laraba muna da shirin ciwon yamace da aisha mu'azu ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru amma farko a gyara zama don ga labarun duniya daga washington dc Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da wannan safiyar, ta da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Mayakan Boko Haram sun kashe sojojin kamaru biyar. da wani farar hula a wani hari da suka kai a yankin arewa mai nisa a kasar in ji ma'aikatar tsaron kasar a jiya talata an kai harin ne a daren litinin a kusa da kan iyakarta da najeriya inda ayyukan kungiyar masu kaifin kishin islama ke ci gaba da karuwa Sanarwar ta fito ne daga kafar rediyon gwamnatin kasar ta ce sojoji uku da wani hula sun jikkata a harin. Sanarwar ta kara da cewar gungun 'yan ta'addar masu ɗauke da mugan makamai na ƙungiyar ta Boko Haram a cikin wasu motocin yaƙi sun kai hari a kan wani wuri da aka keɓe don ajiye sojoji kusa da zigo 'yan kilomitoci kaɗan daga kan iyakarta da Najeriya. Sanarwar ta ce an kuma kashe wasu mayakan ba tare da yin ƙarin bayani ba. Sojoji na ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana a duk yankin arewa mai nisa da kuma kan iyaka don hana ci gaba da kai harin a cewar sanarwar ƙungiyar ta bayyana cewar ta dawo da karfinta bayan sake fasalin cikin gida. Mambobin kungiyar Boko Haram da kungiyar da ta balle kungiyar ISIS a Afirka ta yamma ISWAP na ci gaba da kai mummunan hare-hare kan jami'an tsaro da fararen hula a yankin arewa mai nisa ta kamaru da ma makwabtan kasashe irin su Najeriya, Nijar da Chadi. Wata kotu a Najeriya ta umarci 'yan sandan farin kaya da su saki mutane biyar da ake zargi da sanya riguna masu suka ga shugaba Muhammadu Buhari, in ji lauyansu a jiya talata. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ce ta kame mutanen a farkon wannan watan yayin wata addu'a a wani coci karkashin jagorancin wani sanannen fasto mai wa'azin bishara a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sun kasance suna sanye da wata riga mai taken dole ne Buhari ya tafi a cikin cocin lokacin da aka kama su aka kuma tsare su. an zargi cocin da taimakawa waɗanda ake zargin amma majami'ar ta musanta zargin a ranar litinin babbar kotun tarayya da ke abuja ta umarci hukumar dss da ta saki waɗanda ake zargin kamar yadda lauyansu alan Suwari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associate press alkalin ya ba da umarni da a sake sunan take ba tare da wani sharaɗi ba amma ba mu sami ingantaccen kwafi na waɗannan umarnin ba in ji lauyan nasu ya ce har yanzu ba a saki waɗanda yake karewa ba abin takaici alkalin bai sanya hannu kan umarnin ba don haka mun zo ne ofishin dss da tunanin cewa za su yi aiki da umarnin kotun amma ba su yi hakan ba labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A jiya talata gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da wani sabon yunkuri na faɗaɗa alaƙar kasuwanci tsakanin kamfanonin Amurka da nahiyar Afirka tare da mai da hankali kan makamashi mai tsafta kiwon lafiya hada-hadar kayan gona da sha'anin sufuri a nahiyar. Shugabannin kamfanonin Amurka sun yi maraba da kudurin, amma sun ce yawaitar dala za ta ci gaba da zama cikas. Har sai gwamnatin ta kammala dogon nazari da ta yi game da matakin cinikayya na gwamnatin tsohon shugaba Trump tare da kafa cikakkiyar manufa kan saka hannun jari a bangarorin iskar gas. Travis Atkins, mataimaki mai kula da al'amuran Afirka a hukumar raya kasashe ta duniya ta Amurka USAID ya ƙara da cewar muna duba hanyoyi da za mu inganta harkokin cinikayya ta hanyoyi biyu muna duba ƙawance da zai amfani juna aiki tare don haɓaka saka hannun jari ƙirƙirar ayyuka da kuma damar da kowanne daga cikin ɓangarorin biyu na tekun atlantika zai mora shugaban ƙasa Joe Biden wanda ya buƙaci kusan dala miliyan tamanin don wannan shirin a cikin ƙudurinsa na kasafin kuɗi na watan Mayu na da nufin mayar da hankali kan mata da daidaito tare da faɗaɗa rawar da ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa za su taka in ji su. labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Iyayen ɗaliban Islamiyyar Salihu a jihar Neja da kiyanun barayi na buƙatar ɗauki, musamman bayan rahotanni wasu daga yaran su rasa ransu. Hakanan da rike dattijan da ya kai fansa ta naira miliyan talatin don ɗauko yaran. Ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari. A yanzu haka dai iyayen yaran makarantar Islamiyyar Salihu Tanko a jihar Niger Najeriya da ke hannun 'yan bindiga na ƙara shiga cikin wani yanayi na tashin hankali. bayan da 'yan bindigar suka sake rike wani dattijo wanda aka ji kaiwa 'yan bindigar naira miliyan talatin da shi domin kudin fansar yaran haka zalika rahotanni sun nuna cewa uku daga cikin waɗannan yaran sun mutu a hannun 'yan bindigar. Abubakar Garba Alhassan ne shugaban wannan makaranta ta Islamiyya ga abin da yake cewa. Bayan mun nemi wannan kuɗi miliyan talatin muka haɗa da kwamitin iyayen yara mutum biyar da aka je aka kai musu waɗannan kuɗaɗe ɗin bayan sun karɓi wannan kuɗi suka ce za su tafi da shi wannan mutumin din da dattijo ne su je su kirga waɗannan kuɗi a gaban shi alhamdulillah sun je sun kirga suka kira mu cewa wannan kuɗi ba su cika ba saura miliyan hudu da naira dubu ɗari shida wanda kuma ne gaddama da su akan cewa kuɗin nan ni na ciro su haka daidai na kirga na baya aka kai musu suka kira daga baya cewa to sun rike wannan dattijon za su sako shi tare da yara muka ce to me dalili suka ce sun da rike za su sako shi da yara din to abin da dai muka yi da su kenan wanda har yanzu ba su sako wannan dattijo din ba daga baya kuma suka kira cewa dole mu cika musu wannan kuɗi miliyan hudu da dubu ɗari shida da kuma mashina sabbi guda guda shida honda honda wanda akalla kuɗin kowane guda kai naira dubu ɗari hudu da casa'in. Malam Sa'idu Umaru ɗaya ne daga cikin yara biyu da ke hannun waɗannan 'yan bindiga. Ya ya za a ce mu da muka kai kudi miliyan talatin aka ce ba 4.6 ko na da shirin su ne kuma Allah ya hisu. kuma mu mu ya da duk abin da Allah ya yi kuma dama yaran na anu Allah suke duk me matsayin ku kun hakura ba ku kara hada ko kwabo ba mu da shi ba mu da shi duk wanda za su taimaka mu su ma sun kure an ce uku daga ciki sun rasu me me zaka ce aka suka ce mu mun iman da Allah ko da na wani na iman da Allah addu'a zan yi masa to ita ma dai malama Zainab sabon garin ta gina tana da 'ya'ya guda biyu a hannun 'yan bindigar ta yi kira ne ga gwamnati da ta yi wa Allah ta dube su da idan rahama domin ganin an ceto masu 'ya'yansu. Gwamnati zai karya biya mu halin mutane ya yi saboda Allah saboda girman Allah kuma don abin da 'ya'yan ga suka je nema ya taimaka akwai ƙananan yara ciki akwai masu lalura ciki don Allah ka su biya mu nan kowa su bi don Allah za su yi su taimaka ma 'ya'yan ga su dawo haka nan wata biyu kenan shiru. Gwamnatin jihar Niger dai ta sha bayyana cewa tana iya ƙoƙarinta domin ceto waɗannan yara to amma kuma tana yin taka tsantsan wajen sanya ƙarfi saboda gudun hallaka yaran kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya bayyana Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A yankin da magaram na jamhuriyar Nijar, hukumi sun fitar da abinci don sayarwa jama'a kan farashi mai rahusa don rage kuncin da jama'ar ke ciki. wakiliyar mutamar abari ta yi kuma na rahoton. wannan sayar da abinci a farashi mai rahusa an yi shi ne don rage ma al'umma raɗaɗin tsadar abinci da suke fama da shi a kasuwanni an kafa wani kwamiti wanda zai sa ido kan tafiyar wannan sayar da abinci lawan sale sarkin baki shine shugaban kwamitin eh, kwamiti ne wanda aka riga aka shirya shi a ƙarƙashin jagorancin kamar kwamitin ya kumshi mutane daban-daban akwai service technic akwai societe civil akwai kuma umu da muke kulta sheferi traditional muna ciki a cikin kwamitin wanda muke kula da yadda ake sayar da abincin. Ina ne kuka yi tsarin ba da wannan abinci? to yadda aka yi tsari yanzu an ka ɗauka a nan da'ira ta biyu ta ramagaram an yi tsari kamar haka akwai gundumomi wanda suke village guda biyar wanda santar ne wanda kowane santar kwana biyu aka yi ana sayar musu da abinci duk mutum ɗaya in ya zo ana sayar da mai tiya biyar a jika biyu yanzu an kare da sauran wannan santar guda biyar na karakara yanzu an shigo nan cikin kumin jiya an sayar ma da ungo dispenser da karakara eh, da karakara yau kuma ana sayar ma da Eh, garin malam da marita kuma da nasara'i su ma'ana su waje masu unguwanni ba su kasa a gwiwa ba sun yi duk yadda bara gurbi ba za su bata musu tsarin ba cewar malam habibu mai unguwa na garin malam to alhamdulillahi yau kuma gashi turkin karcen garin malam ne shine kuma yanzu gashi nan muna yi kuma allah sa an ba mu bahu saba'in da biyar tabarkalla muna da wajen al'umma ya kai dubu arba'in a cikin unguwa to mu mun yi wani tsari wanda muke gani yahuda muna iyaka ɗaya da kwamintarwa kamar sai muka yi tsarin yin tike wadda duk wanda muka ba tike mun tabbata dan garin malam ne da ya zo ya gwada tike an tabbata dan garin malam ne ya zo an bashi shi dan ya saya dan ka wani ya ketaro ya ci haƙin mu in kana da kuɗin tiya ɗaya tiya ɗaya za a baka in kuma kuɗin ka ya kai tiya biyar ma tiya biyar za a baka bakin adadin kenan. kwamitin ya kara da ɗaukan ƙwararan matakai don kauce ma duk wata matsala. tsarin yadda yake in mutum ya zo sau ɗaya aka saya mai bai komawa ka tike ce ma aka yi kowanne in ya zo abin da ake sai mishi bakin gwargwaron tiken nan da ya bada tiya biyar ba a kara ba a rage babu wani matsala da muka samu tun da abin mun riga mun yi organizan da mu da baraman mun tsara shi abin yana tafiya da kyau babu wata matsala. Yar damuwar da mai unguwar ya nuna ita ce ta yawan al'ummar su. To shi ba a ce ba a samun matsala saboda yawan al'ummai mabukatan eh, sun yawa fiye da abincin. kenan kowa mabukaci ne sai dai dole wani ya samu wani kuma hakuri zai sai a gaba inda inda rai tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger kara shafa muryar amurka ke sauraro a shirin hantsi hukumar nazari kan kwayoyin halitta ta najeriya da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya who ta yi alwashin za ta kirkiro allurar rigakafin coronavirus da kuma ta zazzabin cizon sauro da sauransu waɗanda suka danganci cututtukan da suka shafi jini Farfesa Abdullah Mustapha shine shugaban hukumar. A yanzu haka maganar da nake yi muna nan mun saka shi wannan bincike a gaba. Akwai shi wannan masinja RNA vaccine da muke kokarin mu samar wadda ita mu Najeriya wannan allurar ta rigakafin corona. Kai ba ma rigakafin corona ba har ma mun shiga wani fage na samar wadda ita Najeriya rigakafin cutar cizon sauro. Muna nan nan mun fara kuma insha Allahu muna nan za ku ga ci gaban da za mu samu cikin ɗan kankanin lokaci domin yanzu za mu fitar da sanarwa cewar duk ma mutanen da suke da wata kwarewa ta wasu 'yan bangarori da muke so mu kawo su ciki su zo su haɗu mu haɗu tattare da su mu samar da wani bangare domin bangarori ne a ciki so za mu sa talla cewar wa'annan mutanen su zo su haɗa kai mu haɗa karfi da karfe domin fitar da wannan ta allura da muke bukata ta cizon sauro amma wannan ta corona mun riga mun yi nisa kuma har ma mun kai wani bagire wanda insha Allahu cikin lokaci kankani za mu kai ga cimma nasara. A baya an ce akwai wasu wanda suka bada irin waɗannan magunguna na kafin corona to wa'annan ne za ku yi gwaji a kansu ko dai wasu daban ne kuke kokarin yi to dama dai can mu muna da bangaren bincike na na asibiti wannan bangaren bincike na asibiti muna da hanyoyi da dama da muke kamar mu har mun yi nisa akwai wani magunguna da muka canza musu fasali wanda su ma za su yi amfani magani ne na sha wanda zai amfani bangaren shi kare cutar corona din so mun riga mun canza tsarin shi mun kai wani mataki wanda yanzu zama shiga wani abu da ake kira gwaji na asibiti sannan ita wannan allurar kamar yadda na gaya muku cewar eh, mun kai wani mataki wanda shi ma insha Allahu na farko muna da yarjejeniya da wasu kasashe waɗanda suka ci gaba muna da yarjejeniya da hukumar kiyaye lafiya ta duniya wato World Health Organization muna da yarjejeniya kuma da wasu bangarori su ma na lafiya ƙungiyoyi na lafiya na duniya so duka muna aiki da su kafada da kafada kwanan nan wata jakadiya ta cuba ta zo nan tun da su kwanan nan gunji cewar su ma kai nasu da aje a gwada a wannan hukuma ta duniya cewar wannan abun da aka samar zai iya karbuwa sau riga sun gwada shi a kasar su har ma yayi so so suke duniya ta karba ga ko yanzu yana can so su ma sun zo nan suna so mu haɗa kai da su mu ci gaba da bincike a wannan bangare so suna nan ko da wannan satin ma za su zo za mu gana da su za kuma mu ci gaba saboda sun ga irin kokarin da muke har sai suka ce su suna so su ma su zo mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi harin fita to akwai ire-iren wannan amma dai mun yi nisa gaskiyar magana. Shugaban hukumar nazarin kwayoyin halitta ta Najeriya wato NABDA a takaice Farfesa Abdullah Mustapha a zantawarsa da Madina Dauda. Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A saurari wannan saƙon. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zana suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Madalla a gyara zama don shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin ciwon mace a makon jiya ya mai da hankali akan yadda mata za su taimaka wa kansu kuma mun kwana akan bayanan hajiya Halima Hassan Tukur inda take cewa duk hasaka na kuka yi shi ɗiyan ku za su gani da ɗiyan ku mata da ɗiyan ku maza shi za su gani su ma su tattara su azabar su gari su yi ta yi ko mu da muke nan zaune bariki ba aiki guda muke yi ba muna aiki na gwamnatin mun koma gida muna noma mun koma gida muna sana'a mun koma mun bude gidajen ɗinki haka na kuma kake tsammani ita sana'a sai kina da miliyan in nan inda nake so in ja hankalin mata duk mace ce ce sana'a sai ce ni ban da kuɗi ni talaka ne ba haka sana'a take ba da karami ake fara ta zama babba an ce mai karami shi adda babba. a yau kuma za mu leƙa cibiyar ɗakin taron shehu musa yar ado da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja inda aka yi bikin ƙaddamar da wasu littafai bakwai da wata marubuciya mai sha'awar inganta harkar ilimi halima usman wilson ta wallafa da nufin dasa wasu kyawawan ɗabi'u a zukatan yara masu tasowa to sai a kasance da shirin ciwon ya mace domin jin yadda kasance muna miki barka da kaddamar da waɗannan littattafai naki da farko za mu so ki gaya mana dalilin da ya sa kika rubuta waɗannan littattafai. Wayannan takardu ne da tun dama suna zuciya na ina da marmari zamani mai marubuciya ce amma fiye da haka da aka shiga zamani ana maganan abin da ake ce da su sustainable development goals a lokaci ne na fara wallafa waɗannan takardu dalili ko shine wani lokaci in kai magana da manyan mutane ba za su ji shawara ba an ce jama'a kada a zuba datti a cikin ruwa kada a yi me sai kiga mutane ba za su ji ba dan suna gani kamar sun riga sun sani shi yasa nace to tun da ya zama haka ne in ya zama zai yi wahala yin magana da manya bari mu nemi yara ganana mu koma ta wurin su in muka koya musu abin da ya kamata in sun koma gida in Allah yarda su da kansu za su gaya ma iyayensu a'a ummi me yasa kike haka ai an koya mana ba haka ba takardar nan ma ya ce ba haka ba me yasa kike haka so abin da yasa kenan ni in ba haka ba ni asalin na marubuciyan takardar manya ne amma tunanin haka din ne yasa na koma tunani na ga yara don na tabbatar in mun iya kama su aka ce ana ana tankware reshe tun yana yana danya so in mun tankwara reshen nan ya sa suka tashi inda ya kamata tabbas su kansu ma zai amfane su kuma zai amfani jama'a gaba daya to ta yaya kike gani waɗannan littattafai za su zaga har mafi yawancin yara su same shi su karanta gaskiya shine babban abin addu'a na kuma shine babban fata na in kun lura shi yasa da muka yi wannan taron da aka yi yanzu din muna so mu samu mutane da za su ce okay to ni na ɗauki nauyin wallafa takardun nan ko ɗari ne ko a'a hamsin ne a kai wani wuri mu za mu kai wurin da kuke so a kai ma domin fata na gaskiya shine yara musamman 'ya'yan da suka fito daga iyalin da watakila babu karfi sosai shi yasa ina fata su samu shi yasa nake so wa'ansu su dauki nauyin biyan kuɗin wallafa takardan su a kai musu kyauta ta haka ne zamu yi mu cimma gurin da ake cewa yara kowa ya samu karatu a Najeriya in ba haka ba ba zai yiwu ba to a mata irin wannan ƙanana ƙananan kowa ya dan yi kaɗan nashi wani ya je taimaka a a taimaka a can haka takardun nan za su je kuma za su koya ma yara abubuwa so shine ni kan fata na gaskiya in mutane mutane da za su fito su ce eh muna so mu goyi bayan wannan a wallafa takardun nan ko da guda ɗari ne ko ɗari biyu ko da dubu ne ma ko na ake so amma masu gya mana ina suke so a kai domin ya isa hannun yara ƙanana gaskiya shine a fata na. Ga cikin wallafa littafai wanda yake da muhimmanci a cikin al'umma a zamanin da yana da wuya ka ga mutane suna karatu sakamakon amfani da kafafen sada zumunta na zamani yaya kike gani za a jawo hankalin yara a tabbatar da kuma sun yi karatun domin su tashi da shi to gaskiya babu abin da zai taimaki kasarmu ko kuma zai taimaki jama'a kamar wayewa kuma ta ina za a samu waye wannan sai ta wurin karatu ko kuma ta wurin eh, ta wurin karatu ta boko kenan to iyaka inda za mu iya mu samu fahimta mu samu me yake faruwa a duniya eh na sani yanzu abubuwa da dama sun canza Kala misali da sai kiga mutane yayin da ana girma kiga yara suna kaman rige-rige nema a tsakanin su su ga cewa sun karanta takardu amma yanzu ba a haka sai kiga yara sun dauki waya sai su ce suna karatu a ciki amma ba karatun kirki ake yi ba na san dai wai za su ce eh to wannan ai yaya za a yi eh mu ma muna da niyya a saka shi a cikin app store wa'anda suke so su yi karatu a can ba damuwa ku yi na amma kamar da na faɗa wa'annan takardun musamman an yi shi domin yaran karkara ne domin su ina suke da waya da za su karanta amma an yi wa'annan takardun muka samu wa'anda za su goyi bayan a wallafa su a kai musu in kin lura takardun ba ki ga suna da kyau akwai hotuna akwai kala-kala masu kyau domin ya rinjaye yaran yana da sha'awan gani bayan tattaunawa da mawallafiyar waɗannan littafai na kuma zan da ministar al'amuran mata da najeriya din polin talin wacce ta halarci wannan taro a game da mahimmancin baiwa mata goyon bayan da suke bukata domin cimma muradansu a rayuwa suna gani cewa idan aka samu mata a majalisu da dai a cikin siyasa zai taimaka kin daɗe a harkar siyasa me zaki iya cewa game da irin gwagwarmayar da kika sha yadda ya taimakawa mata da al'umma gaba ɗaya kokari mu samu yawan mata a majalisa domin ba mu samu yawan mata a majalisa ba su kai kukan mata duk wannan abin da muke yi aikin banza ne kuma muna so maza su ma su gane kamar yadda minista da famsec na nnpc goyon bayan da suka yi wa mace nan maza a majalisa ya kamata su ma su ba da goyon baya wa mata da ke majalisa domin duk biyun za a kawo a kan cin mutuncin mata a tabbatar sun ba da goyon baya domin a samu zaman lafiya da ci gaban kasa akwai kudurin da aka sa a majalisar tarayya na baiwa mata dama dama su yi takara ba tare da maza sun cakuɗa sun yi takara ba eh. yaya wannan al'amari zai kasance ba nan haƙƙi sauran kasashe south africa rwanda yawancin kasashe suna nan suna yi saboda haka ba nan haƙƙin kowa ba muna kokari a samu a yi wannan ma a najeriya zai taimake mu bayan nan kuma na zanta da hajiya bilkisu bebi musa wacce ta halarci wannan bikin kaddamar da littafai kin halarci wannan taro na kaddamar da littafai bakwai da aka yi yau za ki iya cewa gaskiya masha Allah barakallah halima usman ta yi abun da ake so mu ga yaran arewa a matan arewa especially su yi ban taba sanin ta ba ni sai lokacin da aka yi wani program na award da ta yi ba da speech irin mastery speech i was motivated Wa'in nan littafai bakwai da aka kaddamar a yau littafai ne da ke kunshe da sakonni masu muhimmanci. Yaya kike gani nan gaba wa'in nan littafai za su shafi rayuwar 'ya'yanmu? Eh gaskiya wannan littafai da kika faɗa suna nan very important ya kamata irin manyanmu daga arewa su yi kokari su sai wannan littafin a tutura a makaranta da yara su iya su karanta kuma su yi daga shi positively ba arewa ba kawai duka najeriya even in africa because ita mace ce da take kokarin taimaka ma arewa to mutanen arewa manya su ma ya kamata yi nasu taimakon making sure da cewa all these books ya je ko ina an karanta shi yaran arewa mu sun gane from there daga nan za a samu motivations da yara su fito su ma you know su ma su step. ɗinta halima mutum ɗaya ce cikin dubu masu rubuce-rubuce wanda ba a san da su ba. Abin da ya kamata dai a yi ta fara kuma kowa ya gani. Ina na faɗa a nemi wannan littafi a kai kowane kasa especially arewa because an ce we are backward. Exactly muna nan baya a education sannan kuma kun samu arewa yadda al'adunmu yake. Na su da cewa why we are growing za a ma ce maka in kana magana kakka dubi mutuwa huska. But yanzu sun ga da cewa an ce eye contact is one of the steps da ya kamata you should bold and be able to move forward a cikin rayuwanka. Most of the mutane da suke rubuta books from the I mean from the south yawanci suna inculcated in al'adunsu. So na ta dinga is like ta inculcated in society mu da culture mu da da muke behaving a arewa. To sauraro, a nan za mu ja labulen shirin ciwon ya mace a yau. sai a kasance da shirin ciwon ya mace a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman masu lumin abu da ya daidaita mana sauti sai kuma duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni aisha mu'azu ke cewa muni lafiya Garba, kawo mana shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. uku ne da jaridar kamar tribune allah ta rubuta mana cewar ministan ya labaru na kasar jamhuriyar kamaru na imanin sadi da kuma prime ministan kasar ta kamaru mr john gote sun gudanar da wani taro na kara juna sani tsakanin su da manema labarai a benin yawunde an da aka jaddada cewa da yanzu a samo sababbin jadawali na wajen tabbatar da gudanar da aikin ya labaru na kasar domin kawo ci gaban wannan bangaren na da shekaru na da. talatin sai kuma jaridan vision economy ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ce hukumar kula da kalbar haraji a kasar jamhuriyar kamaru yanzu sun bayyana cewa dai manyan kamfanika da kuma masana'antu a kasar ta kamaru sun zauna akan waɗansu makudan kuɗaɗe na haraji wanda basu biya ba na shekarar ɗaya hukumar ta tabbatar da cewa da a halin yanzu duk waɗanda su biya kuɗaɗen su za su fuskanci fushin su nan da lokaci kankani sai kuma jaridar new star ta kasar kamaru kamaru an da ya kuma ta bayyana mana cewar ministan tsimiyar tanadi na kasar kamaru musta alamin mai ya kai ziyarar aiki kasar jamhuriyar chadi an da ya gana da shugaban kasar musta muhammad idris david itino sun tattauna waɗansu matsalolin da suke addaban kasashen su guda biyu na tattalin arzikin kasashen sai kuma jaridar the guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta hango mana cewar tsohon shugaban kasar najeriya janaral olusegun obasanjo zai kawo ziyarar kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru an da za su gana da shugaba biya a fadar sarki da ke birnin yahunde kuma za su tattauna waɗansu matsaloli ne na kashin kansu jaridar Rale da afirka kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokari mata gaya ta ga cewa ta lalubo waɗansu dokoki wanda za su cirewa shugabannin kananan hukumomi na kasar ta Kamaru samun waɗansu kudade na kashin kansu. Za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar realite ta kasar kamaru an da ta tabbatar mana cewar kamfanin da ke gina manyan hanyoyi na tonga ba bafusam da kuma babajin sun kammala ayyukansu gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta jinjinawa kamfanin na kasar sin wajen namijin kokarin da suka yi na kawo ƙarshen ayyukan da ya addabi al'umman wannan bangaren muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma karfe hudu agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Abokan aikin ma Washington DC za su shigo da sabon shiri wato shirin rana. Kafin lokacin Nasiru Adamu Ali ke cewa zama lafiya wassalamu alaikum.